ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد yan أخوة مسلمين da muka taru a cikin wannan gida namu gidan babanmu limaminmu malaminmu shugabanmu imam ashek musa Mongadi, tare da manya-manyan malamu ga sunan tare da mu da alarammomi da kuma amarya da abokanta da 'yan uwan amarya da iyayenta duka ina mai sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna cike da farin ciki kwarai da Allah maɗaukakin sarki ya gwada muna auren malama hafsa da angonta alhaji nafi'u yusuf wanda yau bayan gama sallar juma'a an yi salatin annabi an ɗaura aure ya ɗauru in allah ya yarda allah mu roƙe ka wannan aure na malama hafsa da angonta malam nafi'u allah ya sa masa albarka na baya baka ce abin ba Allah mu roƙe ka wannan aure ka sa ya kullu kenan tun daga duniya har lahira Allah ka sa wannan aure ya wuce har zuwa gidan aljanna Allah mu roƙe ka babanmu Imam Mungadi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa imani Allah ya sa ya gama lafiya ‘yan uwa musulmi inda za ku ba mu dama sai mu wa amarya nasiha mu ba su shawara dama malama hafsa malama kuma ɗaliban mu ce saboda haka idan aka ce yaro ya fito gidan imam musa mungadi to ita tarbiyya da halayen kwarai da sanin ya kamata da ruhin asiri da rashin kwadai da mutunta mutane to ana sare duka akan wannan yaro insha Allah jama'a haka ne ko ba haka ba saboda ka malama hafsa kiwa Allah da girman Allah yadda muka ɗammanin ki yadda muka zatanki don Allah san muka idan ki gidan malin nafi'u ki rike mana shi da kyau ki mutunta mana shi ki ba ya toye ci ki mai wankin tuwahi ki mai sharar ɗaki ki mutunta mana shi sai ya tuwa ce kai ni dai Allah ya bani mata ina fata suna ji amarya ko don Allah ke riƙe mana shi kwarai da gaske riƙo wanda yake bayan sati biyu ko uku sai mu ga malam nafi ya fara haske na shaye ne sai mu ga malam nafi ya fara ƙiba ko malam nafi ko kai ha ma ya to yana murmushi Allah ya bashi mata kwarai saboda ka muna fatan malama Hafsa ke riƙe mana angon nan da kyau ki karma mana shi ki mutunta mana shi sosai domin daga cikin abin da ka sa namiji ya ji daɗin mace na harko shi ne ya same ta mace mai ibada jama'a kun san ibada ko abin da ka yi ibada shi ne sallah cikin lokaci da mai kiran sallah ya ce hayya ala sala hayya ala fala duk aikin da ke aji ki yake ki a wallahi ki take gaida Allah ki sallah ki roƙi Allah Allah ya ba mijinki kuɗi Allah ya ba mijinki lahiya Allah ya ba mijinki aljanna Allah ya ba iyayenki aljanna Allah ya baki aljanna Allah ya baki iya na kwarai mutum na gama sallah ya roƙi Allah jama'a ko ba a roƙo Allah to saboda ka amarya ki sani daga cikin hanyoyin da aka bi miji ya riƙe mata ke gam shine bauta Allah madaukakin sai sallah cikin lokaci azkaru sabahi wal masa zikirin sahi da marice sannan da daddare a tashi a yi ibada a tashi a yi nafila ai karatun ƙur'ani cikin dare wannan ya daga cikin abin da ka sa mace Allah ya bar sa a mijinta sannan na biyu daga cikin abin da ka sa namiji ya riƙe mata ta da kyau ta tabbatar ta iya tuwo ta iya tuwon dawa ta iya tuwon masara ta iya tuwon kullu kuma tuwon kullu ba ta iya tuwon sulɓi in ta buga tuwo kai miji sai ya ce ya ce karo min karo min miya in ya ce ya to sai ce karo min guntu in ya ce ya guntu sai ce karo min wani wata miya ana karin miya ana karin to ko ka ha ajima sai cikin ya cika bai sai ya cika ba to daga nan ke kama mijinki sosai ke kama hanyar rike mijinki ba zai ce sai masa wani wuri ba ba zai ce wani wuri sai shinkafa ba ki tsaye da hankalin ki iya tuwo wasu mata nan aka bashe su wata in ta yi tuwo yadda ka sallaka wata in ta yi miya ba shayuwa tana ƙaznin kihi tana warin nama ba ta iya ba sauraka daga cikin hanyoyin kawo miji wallahi tuwo jima kun san tuwo ko hafsa ke kokari ke iya tuwo ba wai ina magana tuwo ɗaya ba a iya shinkafa in za a dafa shinkafa ta dahu da kyau yadda in miji ya ci na santi yana baki abin ga ina baki lamba sai ce ke lamba na baki maki 95 can sai ce na baki baki 100 haka na aka so ana wasa da dariya tsakanin mata da miji sannan daga cikin hanyoyin kawo miji akwai tsafta akwai ɗaukar wanka dama kun san tsafta tana daga cikin imani an nazafatu min al-iman jama'a azami Allah bai so ne kai kazami har da mutane ba su ne jama'a kuna son wanda kazami wallahi miji yana son mara da kullun tsatsatsaf tuwayen tsatsatsaf ta yi wanka tsatsatsaf daki tsatsatsaf ta tsatsatsaf tuwayen ta tsatsatsaf komi na ta lahiya lauban daki ta share komi babu matsala komi amma sai ga wasu kazammai sun bar gida cikin ƙazamta sai ga haka haka kyankyaso na hira. wani bi hatta a cikin Talle a dani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah jama'a ya dai gizo akwai matsala ko babu to saboda ka daga cikin abin da ka sa miji ya rike mata ce sosai ta iya abinci in ta rangwada abinci ta yi tsafta ta share komi ta sa turare wallahi sai ga miji na jin daɗin shigowa ɗakin ka. amma wallahi in kina kazama bai yi ba sai ga wata mata an auro ta ba sai ya tsafta ba sai ga kirci ga kawahunta kila kircin na yanke dan kadan gari ko dan kaza sai ga kirci kawahu ya kawahu don Allah ko kyawu akwai jama'a don Allah ku bar nabi dan ka sace sai kawahu ne sai sai sai ya sun gaji amma ku mata ana so a samu dutsen ga kawa a goje kawa tsaf sai mijin kina jin daɗin kallon ki sannan na na hudu a iya kwalliya kun ga jambaki jambaki na ba mu shawa maza suna ganin shawar jambaki mata amma kuma ku sani ba wallahi ba ku gane ba dan jambaki ne an ka an ka jaha shi yayin nan yayin nan maza shawa su gani amma sai ga mata ba su jahawa. wai ta shike yanzu ta yi aure yanzu shekara biyar shekara shida gidan miji wai ba jan baki ba ruwanta kwalliya kawahu sun goge kawahu sun hashe babu baki babu kwalli babu hoda ki yi kokari malama hafsa kwalliyar sahi daban kwalliyar rana daban kwalliyar dare daban kullum ki dinga yin kwalliyar ki Allah yana biyan ki mata ba ku sani ba cewa duk mace mai kwalliya wallahi da ta shaho mai ta yi wanka ta shaho mai sai Allah ya biya ta lada in ta shaho kwalli sai Allah ya ba ta lada in ta shaho hoda gidan miji sai Allah ya ba ta lada in ta shaho jambaki sai Allah ya ba ta lada in ta shaho barbada kuma sai Allah ya ba ta lada in ta shaho dan dari na sai Allah ya abinda aka so kullun ki ta kulliya ki kullun ki ta kulliya saboda Allah madaukakin sarki ya ce aw man yunashu fil hilyati aw يبدأ في العلية وهو في الخصام غير مبين الله مدوكاكين sarki yace aw man yunashu fil hilyati yanzu wanda aka kaga hanta cikin kwalliya cikin kawa wa huwa shi a wurin husuma garin wabin bai bayani yadda ya kamata malaman suka ce mace cikin kawa tsamo tsamo an ka halitte ta shi namiji ta batu ne namiji da ya ce wanka ya ɗauka tabbo ne yasa ya ɗauka riga ta yasa ya ɗauka hulla ya kafa ya ɗauka takalmi yasa shi kenan an gama zama ko ba gama ba to yanzu ku barin baku misali yanzu na sai ya sha wajen baki ya hito da Allah ya sai an gama ya sha wajen baki ya hito akwai matsala ko babu <laughs> eh zama akwai matsala ko babu to ya barbada barbada kuma zuwa in ya sha hoda fa akwai matsala ko babu amma mace in ta shaho jambaki ta shaho kwalli ta shaho hula sai daga ta yi kyau ita kanta in ta dibi kan suna ba kanta shawa sai ka daɗi ga ranka kayi abin da ya kamata kawa mijina kwalliya ya gani Allah ya biya ka mala'iku sun sami ki albarka sannan daga cikin hanyoyin da ake bi wurin kama miji da kyau gam gam gam banda keta jama'a kun san keta akwai wasu mata masu baka kaita sai miji ya tawo yana jin yunwa iska na ɗauka ta yi awa huni ba su ime saboda yunwa ya kaji yana gani garaye garaye ko da zai wallahi ni zazzaɓi ni kaji bai yi tuwo ba kuma wallahi da gangan na babu zaɓen komi zama akwai ƙeta ko babu da sahi miji na buƙatar kila ɗaya mai ɗan shayi ko ɗan kunu haka ya sha sai ta kwanci ta taƙi sai ya tura sa'a, ina abinci babu ƙeta kenan ko a ɗauke wani abu namiji a ɓoye ya yi taɓa gani ba ƙeta kenan akwai wasu mata suku masu baka ƙeta suku irin ƙetar su abinda suka sai a samun miya ta gishiri da yawa da ganga a sa gishiri da yawa ga miya miji in yi cibi eight dole ya aji irin wanda ƙeta ba a son sana akwai ƙeta daban wanda miji na son aron kuɗi kina da su ki mai ba a son miji ya to da lura kina da za a ki share mai hawaye ne kiya wannan haramun ne da ke da shi kun zama abu guda kina ara mai yana ara miki saboda ka in miji ce da Allah hajiya da Allah hajiya hafsi makamin dan arumin 500 sai ce mai gida babu komi barin dauko ma in ma naira dubu haka sai a dauko yan baka jama'a ana haka nan ko ba yi ana yi tsakanin mata da miji an zan abu guda ana son a ruwa ma juna asiri ana son rashin keta wallahi duk mijin da haka ranta ma kuɗi son ka kire ne zai yi yawa kwai da gaske amma in kana mai keta sai ya ce wajen wani ya yadda kai ne sai ya ce wajen wani ya tona asiri ne wallahi wannan keta bai da da kyau sanan daga cikin abin da maza ba su miji ya baka dama ka kai unguwa za kina ganin iyaye ko da kina gidan biki sai ya ce shi shida ki dawo gida wasu ba su dawa sai bayan sha'i maza ba su haka nan namiji bai son mace bar gida ba su dawa sai bayan sha'i to jama'a wanda mai tuwo wasu yaga sun tuwo wai wurin biki da alaban ɗan taka awai nan da alaba na 'yan masa nan da alaba na 'yan nan ya rika mai ta gida ko daga zuwa gida ina abinci to Allah ga ɗaya wani 'yan masa na da koma ga ta in kana ci wani bai cin masa duki wani 'yan shinkawa da ya so da bai cin ta daɗa yanzu in bai zai yi sai dai ya kwanta haka ne ya kwanta yunwa saboda ka ina ba da shawara in miji ya ce miki in ki ce ƙarfe shidda ki dawo jama'a me ya kamata a yi tun ƙarfe shidda ka hishda sai ke dawo gida sannan ku bari faɗa muku wani abu namiji babban abin da namiji ka so ga mace ina yi bari na bari akwai wasu mata wanda namiji bai isa su yi ba bai isa su bari ba Allah da kai ne yana magana sibohin matan kwarai sai ce fasalihatu qanitatu fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafiza Allah Allah ta'ala yake fasalihatu mata nagartattu mata salihai matan kwarai mata 'yan aljanna Allah ya ce su ne ƙanitatun masu ɗa'a jama'a kun san ko mai da'a yana yi bari na bari duk mata ta samu sa'a tana wa min da'a wallahi ta samu hamsin cikin ɗagen zuciya ta idan miji ya ce da Allah wancan ya sauri sa abin abinci ce mai gida yanzu an gama dobo mu ruwa mai gida wallahi yanzu an gama yanzu ana kawo su amma sai ga wasu mata miji ya ce dobo mu ruwa ta ce to ina zuwa a jima kaɗai ya sake cewa dobo mu ruwa kai wani sai ya hasala ya sa zuwa ɗiba ruwa da kai ne sai sai da Allah in ka shaka in ka sha ka biyo min da su da azuma akwai renin wayo ku babu maza ba su haka Allah maɗaukakin sarki na son mace mai a gidan miji yana yi bai na bai akwai wasu mata wanda in miji ya ce kaza ban so ne kawai misali ne ka wasu mata an jarrabe su ana regon garka leƙanan leƙanan wasu ɗarma gaba babu hijabi babu tabbuwa amma sai a to ana regon garka haka sai an ga wani ƙarfinsa sai a naɗe gehe halan kina ganin Allah bai ganin ki ba shi ganin Allah yana ganin ki babban bala'i duk da here gongar ba jama'a saboda wani asirin ka na zai gani da ya gama ta ta da hijabi kenan ya ga asirinka fi jama'a me yasa an ka ce matan mutum in ba in ba ba tukulli ba abin ya sallah kun sa abin da sa an ka ce ya karanta to wasu mata an da rabe su ba kore gongarka ba tana iya tuwa ba ta takin su ta hau bola wurin tsintar leda wurin hashin wuta akwai masu da haka wai ta haito tsintan leda hashin wuta bisa bola bisa buzo inda ɗannu aljannu inda kuma haukaci ya haukaci ne ya katowa waya sa tsintar leda kaga ga zunubin hitowa ga haɗarin hawan bola ga miyagun aljannu ke yanzu ba shi ko jin tsoron in wani mahaukaci ya tahe shi ya ga wata motsa ɗin kaza ya iso shi haɗin tabbola da alami zai faru saboda Allah akwai matsala ko babu na rantsi da Allah ba ta in ba ku yi aniya ba in ba ku bar hawan bola ba wallahi akwai matsala aljanu suna cikin bolan mahaukaci in ya haukace bola ya kasan hawa mahaukaci in ya haukace suna shan ruwan kwata ko bai shan ruwan kwata akwai wani mahaukaci da gani ka za ya ɗauko motsai tsutsa na ta ya ɗauko ya ta ya gasa ya ci ko mahaukaci na na ga ya mai shan ruwan kwata ga tsutsotsi ga ruwan shi tsagi da ɗauko ta sha saboda da babu hankali amma yanzu kai ka kuma igini ya kuma tsintar bola tsinta leda bisa bola mikai sun da sai alaga mai ko takalmi babu to wallahi ku bari ya haka abinda aka so izaman ninka gida izaman ninka gida in kina son hashin wuta ai ka almajirai ai ka yara kanana ke in ma babu in ma ki saba samu kalar zaɗin ki aji ko ɗan kaɗan in za ki shi ki hasa abinci amma wallahi ta ba da izinin miji ba haɗari akwai sannan daga cikin abin da ke sanar da mata shine in ki gane miji na cewa ban son ki tai sai ni wallahi ina son in tai a bikiya ta haihu ina son in tai ganin biki ina son in tai biki sai gaskiya wanda ban son kina yawan hita saboda mai gida kana takura min classmate ita ta ajin mu guda da ita kana cewa kuma ka ce ta haihu ka in tai in ki ga miji na kafa kafa da ke son ki ya kai in ka ga miji na son in ka ga miji na nawa mata ka shirin hita wallahi son abu ta kai. ba matsa miki da kai ba yanzu ku ba kuna gani yanzu waya ga ta in wani yace arame ita ina aramai yace ita gobe ina aramai saboda in tana yawan tahiya wata rana in ta ba ta dawo ba zuma ko ba hakan na ba sannan ko mota aga mutum ka gana tango tango da ita so abu ta yake jama'a ko ba hakan na ba amma in ba ka son abu duk inda ka zo ya kai wallahi akwai wanda mata ta in ta kashi abin da babu ruwa ne in ta kai sha dare babu ruwa ne saboda ba su cin rai da a cikin ranar kullum kana nan kana tango tango da abin ka kai halaka sadaka miji ina gana wa mace ka shedi don san ki hita wallahi san abinci ta yake sadaka malama hafsa don Allah in miji ya ce ka a kai biki ce to mai gida wallahi na ji kuma na yadda sam ana da'atan mai gida sai ki zaman ki sai Allah shi sa miki albarka shi ko mai biki a buga mai ce da Allah ban ki hankuri akwai wasu ƴan matsaloli sun kara min wa ki hankuri amma daga baya ina ta duk da yake ma yanzu bikin ma mata sun fara gajiya da ana ya masa ai sai da hede gidan biki yanzu kuma yanzu mutane sun wasu a gama sai wancan ni wallahi yanzu na bar biki akwai wata ta aihu ranar biki kun sai ta tayi ta ce zan na asibiti kuma wallahi babu asibitin kowa ta wa yan biki gudu saboda mai saboda a dahe buhu biyu bai isa ba a koma a so ɗauko buhun dangote a dahe bai isa ba mata sun fara gajiya to saboda haka abin da ka baku shawara ya ku iyaye mata ka fahimci mijinka da kyau mi ya ka so mi abbe su. sannan abin da aka so yau din ga yau din ga yake mallan na ta zan gaya mai amma ke bari in fara faɗa miki don Allah kada ki yadda ki shiga gida baki da arwalla sunan wata mota shiga da arwallarka gidan miji ana son mutum ya shiga da arwalla tai yayi arwalla ya shiga da ita ya shiga da kawar dama ya yi addu'a ya ce a a'udhu bi kalimatin lahi masu min sharri ma halaka so nawa so uku manzo Allah ya ce duk wanda ya sauka baƙon wuri baƙon wuri in ka sauka gare kai wagga addu'a Allah ba zai bari komi a cuta maka ba ko shedanin mutum ko shedanin aljani ko abin da ha gani ko wanda ba ha gani Allah ba zai bari a cuta maka ba saboda ka kiwa ga addu'a na biyu idan mijinki ya shigo ya sallama ki amsa mai sallama akwai wasu mata wai miji ya ce assalamu alaikum sai a yi gum wai ba a magana a jawo lulubi a lulubi a lulubi wai ba a magana ya koma ya kwara sallama assalamu alaikum wai ita ba sallama kunya ta gaji jama'a ina hukuncin wanda an kace ce assalamu alaikum da bai suwa ba ni ya aikata ya aikata zunubi ya aikata haramun Nana na Fadima radiyallahu anha da mijinta sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum tace wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habibi jami'a mana ya habibi eh me mana ya habibi ina islamiya suke eh islamiya tambaya nake me amana ya habibi yawwa kaji kai yaron ga Allah shi ma albarka wai kuyi ka je masa to ga diyan manzon Allah su kuma ta ce mijinta ya habibi ya masoyina ta amsa ne sallama kuma ta ce ya habibi in mijin ya shigo dama ke yi arwalla shi ma yayi arwalla sai ku nafi raka'a biyu ya shiga gaba kina bayanai ku buga nafila raka'a biyu ta godiya ga Allah an keto hazo an buga soyayya waje yau Allah ya sa soyayya ta kuma aure an yi buɗa an tabbatar an yi salatin annabi yau aure ya tabbata a wa Allah godiya ga dubun dubatan mata suna buƙatar aure ba samu ba akwai matar ta bugowa ta ce don Allah shekara talatin da biyar ko shege bai tobar ta ba a wa Allah a taimaka mata da addu'a tana tana wanda da tuwa ya ce yana son ta to jama'a ba alheri bane sannan kuma Allah ya taimake ka an to uwaye lalurori ba su hana miki aure ba kenan idan aka kai gidan aure ki wa Allah godiya shi kuma Allah in ka gode mai kara ma zai Allah in ka gode mai sai ya kara maka yanzu ke godiya na aure tsakanin ki da mijinki sai Allah ya so yanzu abin za a yi bayan shekara biyu Allah ya rubuta muku zuwa Makka da ke da mijinki zuwa ba alheri ne ana nan ko bayan ƴan kwanaki sai ce Allah ya sa a baka iyama ta ko da namiji ciki ya samu ya samu bayan shekaru kuma sai a ce yanzu kamata ya mijinki Allah ya bashi dukiya sai miki mota arziki sama sama in ana wa Allah godiya arziki yake samu saboda haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki malama Hafsa Allah ya baki zama lafiya da mijinki abu na ƙarshe na ƙarshe gaba ɗaya final shine wato ansa shawarwari na ƙwarai da kaucewa miyagun shawarwari duk mace ta kwarai ba ta ansa miyagun shawarwari akwai wadda ya an gaba shawara tana ɗauka miyagun shawarwari sai ce wallahi kike zama da miji haka nan miji ba abin ne ga hankalin kai ne ku kirkiro adashe duk sati naira dubu ya miki zubi in bai yi wallahi ka da hankali a ta hayaniya wannan ba shawara kwarai ba duk namijin da ya ba duk matan aka ba shawara irin wanga ba shawara kwarai ba ko a ce in ya aje kuɗi don samu na wuce ɗiɗɗi ba in ya baki ajiye dubu goma ki ɗaya dubu guda wallahi ba shawarar ƙwarai ba sannan duk matar da ka irin haka ƙarshen aurenta mutuwa sannan ina ba amarya shawara bangaren abin da ya shafi shawarwari da aka ba suwa shubuha ko iri da tuhumma waya wagga duk lambar namiji in ba wankina ba in ba wankina ba duk wani namiji ke goge waya Ke goge lambar kowa mijinki sai ki ce mai gida samin ka, ko da ma ina ka. ga lambar babana ga lambar yannaina ke an tsaya nan sai wanda miji yayi da ki sa lamba ta ki sa lamba ranar da miji ya ce kawo ya ke in gani ne ce gata kaulan wahir babu matsala komi amma yanzu wasu mata saboda rashin ganewa sai ta aiki classmate ina na mun zama da shi aji guda saboda ka baka hana min hulɗa da shi ni wallahi na ga matar da ta ce wa mijinta wallahi baka isa ka hana hulɗa da wani ba wai don mi saboda wai classmate ɗinsa na sun yi aji guda jama'a tsakaninku da Allah in kai aji guda mutum ba ku aure tsakaninku akwai wani tsakaninku ko babu aure na ina ilimin ki aure ya aure ki da saboda bai wata alaka da ke aji ɗaya zama aji ɗaya haɗa to zama aji ka sake sa lamba ta yi ga mijinki kina waya da shi wallahi wannan ba daidai bane sannan bayan haka nan ki tsoron Allah in kina da babban waya kakki yadda ta ɗauke miki hankali ki shiga nan ki shiga nan kina ya ɗauke miki hankali wallahi ba karamin matsala ba ba ki iya abin cikin lokaci ba ki sallah cikin lokaci tana umarnin mijinki in kina bisa waya wagga wallahi baki baki bi yadda ya kamata dan sai ka ɗau kallon wani abu sai miji ya kwala ma kira sai da Allah bare in taho in ya koma kira sai da Allah ka matsa yau da Allah ina an wallahi duk mace wadda ta sa kanta kallon waya wagga wallahi akwai matsala saboda a ƙarshe ina baki shawara Allah madaukakin sarki ya bada ikon kiyayewa Allah mu roƙe ka wannan gida Allah ya ƙara masa albarka Allah ɗaliban wannan makaranta Allah ya ƙara musu albarka kuma na ya kamata in dakata insha Allah ta'ala malamanmu sai a sa wani mana addu'a sai mu tashi da yarda Allah ربنا إننا آمنا بما أمرت وتبارك الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته